صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. labaran duniya da farko ga kanunsu jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce amurka ta kwana da sanin cewa al'ummar iran ba ta san wani abu mai ƙauya ba iran ta harbo jirgin saman yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila samfurin f-35 Shugaban maduro na ƙasar venezuela ya yi kira ƙasashen china da rasha da su taimaka wa iran a yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila yanzu ga cikakkun labarun jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah al-uzma sai da aliyu khamna'i ya ce amurka ta kwana da sanin cewa al'ummar iran bata san wani abu mai kauya ba a wani bayani na jagoran juyin juya halin musulunci na iran da aka watsa ta kafafen watsa labaru a yau laraba ya bayyana cewa al'ummar iran tana yin tsayin daka wajen fuskantar duk wani yaƙi da aka kallafa mata kamar kuma yadda take yin tsayin daka a fagen zaman lafiya. ayatollah uzma sai da aliyu hamna'i ya kuma ce wannan al'ummar ta iran ba za ta taɓa miƙa wuya ga wani mahaluki ba jagoran juyin musuluncin na iran ya kuma yi jinjina ga al'ummar iran ɗin da suka nuna halayya ta jarunta da tsayin daka a wannan yanayi na yaƙi da ake ciki wanda abokan gaba masu wauta 'yan sahiyoniya suka shelanta da hakan yake nuni da wato kaifin tunani har ila yau jagoran juyin musulunci na iran ya kuma ishara da maganganu na wuta da suka fito daga bakin shugaban ƙasar amurka da a ciki ya bayyana cewa ma'abota hikima da suka san kowace ce al'umma iran suka kuma yi wa tarihinta kyakkyawan sani ba sa yin magana da ita da harshen barazana domin kuwa al'umma iran bata san wani abu mai ƙauya ba ayatollah sai da alul hamna'i ya kuma kara da cewa ya kamata amurkawa su kwada sanin cewa duk wani gigi da amurka za ta yi ta shiga cikin yaƙi to kuwa za ta yi asara mai tsanani jagoran ya kuma ce harin da yahudawan suka kawo ya faru ne a lokacin da jami'an iran suke tattaunawa da amurka hakanan kuma ya ce dama tun da farko da akwai zargin cewa amurkan tana da hannu a wannan mummunan aiki kuma bayan da suke fitowa daga shugabannin amurkan a yanzu sun tabbatar da hakan ayatollah sai da alul khamna'i ya ce makiya yahudawa sun aikata babban kuskure da laifi kuma dole ne a hukunta su kuma ana hukunta su ma a halin da ake ciki a yanzu jagoran juyin halin musuluncin na iran wanda kuma shine babban kwamandan rundunar sojojin iran ya da cewa shugaban ƙasa amurka yana kiran al'ummar iran da su mi ƙauya amma muna cewa ku aiwatar da ku ga masu tsoron barazana domin al'ummar iran sun gaskata aya alkur'ani take cewa kada ku karaya kada ku damu ku ne mafi ɗaukaka idan kun yi imani. iran ta harbo jirgin saman yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila samfunin f-35 a ci gaba da kare hurmin samaniyarta da take yi iran ta harbo jirgin saman haramtacciyar ƙasar isra'ila na yaƙi samfunin f-35 a saman yankin baramin tare da tarwatsa shi a yau laraba ne dai kwamandan mai kula da rundunar ta musamman a yankin na baramin Hussaini abbasi ya sanar da harbo jirgin samfurin f-35 hakanan kuma ya ce a halin yanzu jami'an tsaro suna ci gaba da gudanar da bincike domin tantance bayanai da kuma sanar da su kafafen watsa labaru hakanan kuma ya yi kira ga 'yan ƙasa da su gabatar da bayanai akan duk wani abu da suka gani wanda suke da shakku a kansa wannan dai shine karo na hudu dakarun jamhuriyar musulunci ta iran suka harbo jirgin sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila samfurin f-35 wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda amurka take takama da su to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ma'aikatan kiwon lafiya suna aiki da dukkanin ƙarfinsu a iran hukumar da ke kula da yanayi na musamman wadda take a ƙarƙashin ma'aikatar kiwon lafiya ta fitar da sanarwa karo na uku da a ciki ta yi allah wadai da harin ta'addanci na haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan fararen hula sannan ta tabbatar da cewa ma'aikatan kiwon lafiyan suna gudanar da ayyukansu da dukkanin ƙarfinsu ba tare da ƙaƙƙautawa ba. ma'aikatar kiwon lafiyar ta kuma gabatar da shawarwari na kiwon lafiya ga 'yan ƙasa a cikin wannan yanayi sannan kuma ta yi kira ga dukkanin ƙasashe da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu domin takawa ta'addancin 'yan sahayoniya birki sanarwar ta kuma bayyana cewa dukkanin ayyukan tiyata da suka zama wajibi za a yi wa mutane su kyauta hakanan kuma waɗanda suka jikata. ma'aikatan kiwon lafiyar sun shiga cikin halin ko ta kwana domin yi wa mutane hidima a cikin wannan yanayi shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya yi kira ga kasashen china da rasha da su taimaka wa iran a yaƙi da haramtacciyar kasar isra'ila shugaban kasar venezuela na nicolas maduro ya yi kira ga kasashen china rasha da kuma kungiyar kasashen larabawa ta yankin tekun fasha da kuma dukkanin yantattu a duniya da su kasance a tare da iran kiran na shugaban kasar ta venezuela ya kuma shafi kungiyar kasashen musulmi da kuma kungiyoyin kasashe masu tasowa da su dakatar da haukan benjamin netanyahu kafin lokaci ya ƙure shugaba maduro ya kuma kira ga al'ummar amurka da su fito kwansu da ƙwarƙwatarsu domin nuna ƙin amincewa da halayyar ina da yaƙi na shugaban ƙasarsu. su bugu da ƙari shugaban ƙasa maduro ya kuma ce biranen berlin london da paris da washington suna yin yaƙi domin kaiwa ga yaƙin nukiliya sannan kuma ya tambaya ko'ina suke son isa a duniya shugaban na ƙasar venezuela ya kuma bayyana netanyahu da cewa shi ne hitler na wannan ƙarni na 21 hakanan kuma ya ce firaministan na 'yan sahiyoniya yana son jefa wannan yanki na yammacin asiya a cikin mummunan yanayi da ma jinsin bil'adama baki ɗaya hakanan kuma ya ishara da laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka a gaza da ta kashe mutane fiye da dubu sittin daga ciki har da ƙananan yara dubu talatin hakanan kuma yadda 'yan sahiyoniyar suka yi barna a ƙasashen labanan siriya da yaman sannan kuma suke yin barazana ga ƙasashen iraki da jordan kuma ya jaddada cewa a wannan lokacin tunanin irin na hitler ya sake dawowa ta hanyar 'yan sahiyoniya kuma netanyahu shine shugaban wannan daular mai aikata laifuka to ƙarshen labarin duniyar kenan. harshen Farisanci. Bismillahirrahmanirrahim. Darasi na biyu na koyon harshen Farisanci daga Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Jama'a masu rare Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyon harshen Farisanci. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata mun bayyana cewa za mu yi amfani da hanyar tattaunawa ne a cikin harshen Farisanci wajen gudanar da shirin namu. Da farko dai, za mu yi muku bayanin waɗanda za su yi wannan tattaunawa su ne Ramin da Muhammadu, waɗanda dukkaninsu ɗaliban jami'ar Tehran ne. Ramin dai ba Iraniye ne. kuma yana karanta tarihi ne a wannan jami'a ta Tehran, yayin da shi kuma Muhammadu ɗan ƙasar Masar ne take karatu a wannan jami'a inda yake karanta harshen Farisanci da adabinsa. Bayan da Muhammadu da Ramin suka kammala su na yau bayan sallar a zuhur, sai suka tafi babban ɗakin cin abincin jami'a suka samu wuri suka zauna a gefen teburin cin abinci daga nan ne abotaka tsakaninsu ta fara kuma daga nan shirin namu na koyon harshen farisanci ya fara sai ku biyo mu amma kafin jin yadda aka yi har suka zama abokan juna sai an fara sauraron wasu kalmomi sai a saurare su da kyau domin a rubuta su. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن وجی ایرانی دن ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassara su, yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da Ramin a cikin ɗakin cin abincin jami'a. Salam Abba. سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To banda aka saurari tattaunawar Muhammadu tare da Ramin yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da سلام آقا سلام علیکم معلم سلام و علیکم السلام شما خارجی هستید؟ کی انکسر و جنه؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟ نه نی انکسر مصر نه کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا سوننکا اسم من رامین است اسم شما چیست؟ نی سونانا رامین کی یا سوننکا اسم من محمد است سونانا محمد نی Muhammadu da Ramin sun yi magana ta wani ɗan lokaci. Bayan da suka kammala cin abincinsu, sai suka yi bankwana da juna, suka fita daga ɗakin cin abinci. Sai Muhammadu ya ce ma Ramin. خدا حافظ آقای Ramin, خدا نگهدار To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin tare da fassararta. خدا حافظ آقای رامین سی انجمه مالم رامین خدا نگهدار الله یکی ای. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron kalmomin da aka koya a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی دن کسر ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To yanzu kuma za mu ƙara jin wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu سلام آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To jama'a ما saurare wannan shine karshen darasi na biyu na koyon harshen Farisanci da aka saurara. Da fatan an ji daɗin shirin kuma an koyi wani abu daga cikin tattaunawar Muhammadu da Ramin. Sai idan Allah kai mu saduwa ta gaba kafin lokacin a madadin Muhammadu da Hajifur wanda shine haɗa shirin a ni Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da labarai da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku labarai da suka shafi sabbin tsare-tsare da gwamnatin Najeriya ta fito da su da zummar haɓaka harkar noma saboda a wadata ƙasa da abinci da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin abinci a lokaci ɗaya da kuma mu ji yadda gwamnatin ƙasar gabon ta kawo ƙarshen wata yarjejeniya mai tsawo da ta ƙulla da nahiyar turai a kan abin da ya shafi su na kifi da mu ji dalilin da ya sa kasar ta gaban ta janye daga wannan yarjejeniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da tsarin karya farashin kayan abinci gwamnatin tarayyar ta najeriya ta bayyana cewa sauye-sauyen da za ta samar a cikin harkokin noma manufarsa ita ce wadata ƙasa da abinci ta yadda kowane ɗin najeriya zai iya samun abin da zai kai bakin salati ministan aikin gona sanata abubakar kyari ne ya bayyana wa 'yan jarida haka a birnin maiduguri na jihar borno hakanan kuma kyarin ya yi ishara da yadda gwamnati take kai taimako a cikin harkar noma domin kawo ƙarshen ƙarancin abinci saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Har ila yau kyari ya bayyana cewa ma'aikatar su ta fito da wani tsari mai manufar warware matsaloli ta fuskoki mabambanta da suka hada da rashin tsaro ambaliyar ruwa rage shigo da abinci daga waje dogaro da kai har ila yau ma'aikatar aikin gonar tana son ganin an ƙara yawan alkama da shinkafar da ake nomawa a cikin wannan ƙasa. kyari ya ce a ƙoƙarin da ake yi na rage yawan alkama ton miliyan shida da ake shigo da ita a kowace shekara da ƙasashen waje an kaddamar da shirin noman alkama a fadin kasar ta Najeriya. Hakanan kuma ya bayyana cewa jihar Cross River ce ta farko a kudu wacce ta shiga cikin shirin noman na alkama. Wannan matakin yana a matsayin gagarumin sauyi ne wajen noma bisa la'akari da yankunan ƙasa. Wato abin nufi a nan shine cewa ta dai alkama an fi noma ta a yankunan da suka shafi arewa ga misali. To amma yanzu jihar Cross River. za ta shiga cikin wannan layi to wani batu da kari ya magana a kansa shine na takin zamani da ya bayyana cewa raba takin zamani da aka yi ya taimaka matuƙa wajen haɓaka harkar noman shinkafa wacce ta kai ton takwas shine kuma lamarin da ya baiwa gwamnatin tarayya damar bayar da shinkafa da farashi na tallafi ga jihohi da ambaliyar ruwa ta shafa baya ga alkama da ma'aikatar ta aikin gona take son mayar da hankali wajen noma ta an shigar da shinkafa a cikin wannan layin wato za a kufa wajen bunƙasa noman shinkafa saboda an jarraba an gani da kuma iya cewa a hakikanin gaskiya ta wannan fagen an samu sauyi a tarayyar najeriya inda za a iya cewa wuraren casar shinkafa sun yawaita kamfanonin da suke kuma wato hada shinkafar a cikin buhuna su ma sun yawaita a faɗin ƙasar musamman ma dai a arewa hakan yake a matsayin ishara ce suna da shinkafar a ƙasa da za a iya yin wannan aiki da ita a ƙarshe ministan ya taɓo batun haƙoƙin 'yan ƙasa masu sayan kayan abinci saboda tabbatar da cewa kowane ɗaya daga cikinsu zai iya sayan kayan abincin da rahusa hakanan kuma ya bayyana cewa yadda ƙasar najeriya al'ummarta take ƙara yawa kuma daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin wato shekaru ashirin da biyar kenan masu zuwa wanda yake da rai zai ji cewa yawan mutanen najeriya ya tashi daga yadda yake yanzu zuwa miliyan 400 to gwamnati ta zaɓi sai ta shigar da injina na zamani a cikin ayyukan gona hakanan kuma a ƙarfafa matasa domin tabbatar da ci gaban shirin na wadata ƙasa da abinci shigo da injina a cikin harkar noma zai sauƙaƙa wato walhalun da ake yi wajen noma ɗin sannan kuma a lokaci kaɗan za a yi aiki mai yawa shigar da matasa kuwa shine da tabbatar da cewa idan waɗanda suke noma a yanzu lokaci ya yi to suna da waɗanda za su karɓa daga hannunsu su ci gaba wata matsala da ake fuskanta a harkar noma ita ce ta asarar da ake tafkawa bayan an yi girbi a dalilin haka an fito da tsare-tsare da za su yi aiki da su <clears throat> da za a yi aiki da su domin rage wannan matsala kuma shine dalilin da ya sa aka kulle yarjejeniya tsakanin najeriya da brazil domin hana lalacewar kayan abinci ga misali in ka ɗauki tumatiri wanda yake da bukatar yanayi na musamman domin a ci gaba da kare shi a yadda yake ɗanyensa to da akwai buƙatar injina na musamman da kuma manyan ɗakuna da za a kula da shi to hakanan kayayyakin abinci masu yawa suna da bukatar irin wannan kula da fatan wannan shirin zai haifar da ɗa mai ido kuma a ganshi a ƙasa to daga nan najeriya za mu ƙetara mu nufi ƙasar gabon inda bayan shekaru takwas da ƙasar gabon ɗin ta ƙulla yarjejeniya ta kamun kifi da ƙasashen turai ta sanar da cewa ita ta fice daga wannan yarjejeniya ƙasar ta gabon dai ta fice daga wacce yarjejeniya ne ta ɓangare ɗaya tana mai kawo dalilan cewa babu daidaito da adalci a ciki wajen cin moriya hakanan kuma ta ambaci cewa ana yi wa albarkatun ƙasar ta gabon hawan ƙawara da wawasansu an kulle yarjejeniyar da ya tsakanin gabon da tare da turai a shekara ta 2007 da ƙarƙashinta aka bai wa jiragen ruwan turai na kamun kifi damar su zo gabar ruwan wannan ƙasa su baje komarsu saboda su yi kamun kifi yayin da su kuma abin da za su biya ita gaban da shi shine bayar da kuɗaɗe wajen tafiyar da wato makarantu da ɓangarori da kuma harkar kiwon kifi da dabbobi da suka shafi ruwa sai da kuma shugaban ƙasar ta gabon kulutaya ngoma ya ce yarjejeniyar babu daidaito a cikinta domin a lokacin da jiragen ruwan na turai suke cin fa'idar yawan kifin da suke kamawa ita kuwa gabon tana samun kuɗaɗe ne wasu 'yan kaɗan da ba su isa su sa ta aiwatar da manufofin da ta sa gaba ba a halin da ake ciki dai libreville tana kaɗa ƙararrawa a kan cewa ana ɗibar albarkatun ƙasan na ruwa da yawa ga kuma matsalar rashin zuwa daga waje a zuba hannun jari a cikin ɓangarorin harkar kamun kifi da rashin aikin yi wanda wannan yarjejeniyar ce ta haifar da ita kamar yadda mahukuntan na gabon suka ambata wani bangare na wannan yadda yi, wanda yake da ban mamaki shine da duk kifin da aka kama ana tafiya da shi ne kai tsaye zuwa nahiyar turai ba tare da an kai ko kwara daya zuwa kasuwannin gabon ba wannan shine abin da gwamnatin take son ganin ya zo ƙarshe. to ita dai tarayyar turai ta mai da martani inda a matakin farko ta nuna mamakinta saboda abin da gaban ɗin ta yi na ficewa daga yarjejeniyar sai dai kuma ta tabbatar da cewa ƙasar ta gabon tana da haƙƙin ta janye daga wani yarjejeniya amma kuma a lokaci da brussels ta ce a shirye take ta sake zama kan teburin tattaunawa da ƙasar gabon ɗin domin a shata sabbin ka'idoji na wani yarjejeniya wannan matakin na gwamnatin gabon yana nuni da cewa sabuwar gwamnatin da ake da ita tana son sauya siyasata a kan tattalin arziki da kuma yadda za ta sarrafa da rike albarkatun take da su saboda cin moriyarsu to ma sauraro za mu dasa a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki dame ban kwana da ko muna ga yadda ko zuwa mu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To marilla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. Ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattuna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi to duk ta shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi na kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu kaman akan ce akwai wanda yake ta kwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta kwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite din ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami waɗannan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wayannan sukan sami daman cutan nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial ah, vaginosis wanda shi wannan ah, misali kwayan ah, cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so min ja da yalo a so farin kafsu a so min waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na tsiro da mata suke gani na halitta na wata-wata ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa. za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan ah, kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. To duk ta a likitance wani hanyoyi ne ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke bi wajen warkar da wannan ciwon na sanyi? A gaskiya shi kaman wannan ciwon sanyi yana da muhimmanci mu fahimci cewa har da mun nuna alamunsu Eh, da yawa mutane sai su ga cewa a to idan ina ciwon sanyi ina jin kaikayi bari in je kawai in samu maganin kaikayi ko na ga wani farin ruwa na zuba bari in je kawai a bani maganin farin ruwa ko a'a abin da ya fi kyau a ka'ida shine to duk wanda ya sami wannan larura da farko dai shine ya je asibiti saboda mun yi lissafi nan akalla ba ƙasar ba mun ce kwayoyin mm. da suke jawo shi sun fi goma sha biyar kuma muka takaita su ka kashi uku muka yi maganan bacteria muka yi maganan su wannan fungus da muka faɗa sannan muka zo muka maganan kuma protozoa ko parasite da suke jawowa to idan kawai ma mun tsaya uku ɗin nan ya mutum zai iya gane wanne ne a cikin su ya samu shi matuƙar bai je asibiti ba saboda haka mahimmancin a fara zuwa asibiti a yi bayanin ciwon ga abubuwan da mutum yake ji na ɗaya kenan na biyu kuma a asibitin nan dole ne a bincika don sai an yi gwaji sosai za a gwada fitsari za a gwada jini za a gwada wannan ɗan ruwan da yake zuba za a yi waye sannan a ga shin ma wani irin cikin ƙwayoyin cutar ne ya kama wannan mara lafiya na biyu kenan na uku ana ba da shawara cewa lalle lalle kada a kuskura a fara shan magani kafin a je asibiti a bari sai an yi ɗibi nan gwaje-gwajen dalili shi yakan sa a gano cewa e halittar da ta jawo wannan larura ba a canza mata kama ba saboda su magungunan nan suna canza musu kama sannan in mace ce akwai ƙarin gwaje-gwaje da ake yi na misali a duba bakin mahaifa a ga cewa saboda a kiyaye a san tsananin larurar da abin ya ya shafa saboda haka akwai na'ura da za a sa a duba a ga cewa eh, ya shafi bakin mahaifa ko bai shafa ba in ya shafa kuma za a san mataki da za a ɗauka don a yi wannan duk za a duba wannan sannan za a ba da magani a kan yanayin yadda aka gwaji ya nuna duk maganin da za a bayar lalle sai wanda gwaji ya nuna matukar ba a tafi da gwaji ba to za a yi ta buga-buga ne a ƙarshe kuma kwayoyin cutar su zo su saba da magungunan tunda daman ba nasu ne, kuma ma sauki ya kasa tabbata turukta daga ƙarshe kowace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan ciwon na sanyi na'am babban shawara dai a nan da za mu bayar na farko shine a mu tsabtata tsabtan tsabta da ake magana mu ƙara tsabta na na jiki na sutura na kuma abubuwan da muke amfani da su na ɗaya kenan na biyu kuma mu kiyaye wani muna da wani al'ada na amfani da kayan yan uwanmu kowa ya zama na cewa kowa ya sa kayan shi ba yau kaga wannan ya sa pant din wannan wancan ya sa pant din wancan wannan ya sa pant wannan yana da muhimmanci sannan a ah, na hudu yana da kyau koyaushe misali akwai wani al'ada da za a ga mata suna yi yawan wanke-wanke misali a sirka ruwan kaza ruwan kaza a wanke al'aura ruwan kaza a wannan wanke-wanke in yi yawa yakan kai su waɗannan halittu da suke tare da mu a jikinmu sai mu canza musu kama su kasa ƙoƙarin yadda za su taimaka mana sannan ah, cuta ta zo ta shige mu. na shawara kuma na gaba shine yana da kyau ko lafiyar mu kalau ana son duk mace wata shida a wata shida ta je ta ga likita likita ya gani na zo me yake damun ki ba abin da yake na amma na ji an duk wata shida akan so a zo a duba lafiyar mutum akan yi normal medical check-up ake cewa sai mutum yi wannan inda wani abu zai gani in babu babu abin da zai faru kuma kamar yadda yake da kyau mu kiyaye shine a kowa kamar yadda ake faɗa maganan saduwa da mata barkati da ake magana yi lalle mu wa kanmu a abin nan faɗa kan wannan ya zama da cewa kowa ya taƙaita ga wanda yake halaliya shi kuma in suna da matsala ana son magani ba a son mai aure ya sha shi kaɗai. yawa idan mai wannan matsalar aka samu yana da kyau su sha magani tare miji ya sha mata ta sha ba wai a ce a ai mace ce take da matsala kawai ta kare ta sha magani saboda in aka yi haka to kullum ya kusance ta za a dinka samun eh, shi yana ta ɗaukan wannan larura kuma ma yana da mace fiye da ɗaya sai ya biya babbazawa sauran mata saboda haka ake son in ma da sauran matan mutukar shi ya daure ya jawo hankalinsu su yi kokari su ma su sha wannan magani su an yadda lafiyar su kalau amma tun da shi ya samu wannan larura kuma matan shi kaza ne tunda yana sha za a so matar shi ɗaya ta sha biyu ta sha in ma hudu ne da shi ko hudun nan za a ba su maganin nan su don haka ya hakan Allah yadda ya zauna lafiya kuma wannan larura na ciwon sanyi sai dai mu ji kamar labari ne ba zai kama mu sha Allah To masu sauraro da wannan fatan na dakta ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan wannan babi da muka buɗa kan ciwon sanyi kafin nan godiya ta musamman ga shi dakta Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata daga asibitin Dutse jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda ya sadaukar mana da lokaci mai tsawo ya kuma amsa mana da tambayoyinmu game da shi wannan ciwon na sanyi. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu haɗu a wata ranar Talata domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. To a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin da shi same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Muhammad Rohbar ne mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. سکوت پشتی که خواب دیدی بریان شدن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت هست از مرگ زندگی ساخت با بار ما قله های دشوار دریایی از با صخره های بسیار مرد و زن مسلمان با به ایمان هر یک ستون پرسی بر سیر سطح ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردین تا گریه Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tin aya ya kwanza hadi ya mwisho. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم